Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Hanna kashi na goma wanda wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo muku. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani. Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi. bayan hanna ta yi masa sannu da zuwa ta kawo masa abinci da ruwa ya sha sai ya jawo akwatunan nata ya buɗe kamar yadda ya zarga tabbas mahaifiyarsa za ta kwashe wasu daga cikin kayayyakin haka koya ya gani ta kwashe kaya da yawa ya waiga ya kalla hanna sai ta sunkuyar da kanta ƙasa ta ce masa komai ba ya ce hanna an kwashe miki lefenki ko ki yi haƙuri zan siyo miki wasu insha Allah idan muka yi albashi wani watan Hanna ta ɗago cikin ladabi da tattausan murya ta ce ni na yafe duniya da lahira ba sai ka biya ni wahalar wahalar ai za ta yi maka yawa kawo bello babu abin da zan ce maka sai godiya da wannan gara da kai min Allah ya saka da alheri domin ka kwatar min yanci na tun daga ranar da aka kawo ni inna bata sake yi da aka kawo ni inna ba ta sake yi min gori ba yanzu zan yi zama na cikin farin ciki a gidan nan ya yi murmushi ya ce farin cikinki shine na hanna allah ya ƙara sanya ki a cikin farin ciki fiye da na yanzu ta ce amin na gode ƙarshen wata na yi da bello ya ɗau albashi sai da ya sissiya wa hanna kayayyakinta da mahaifiyarsa ta kwashe cikin dare ya kawo wa hanna a ɓoye ya ce ai ki ne dole na biya ki hanna ta yi godiya ta karɓa haka hanna da bello suka kasance yana kyautata mata a ɓoye komai ya gani na sakawa ko na marmari sai ya siyo mata da daddare ya shigo mata da shi ya bata a ɓoye ba tare da ya bari mahaifiyarsa ta gani ba bello yana, yana ƙara son hanna saboda ladabinta hankalinta da nutsuwa uwa uba tsananin haƙurinta da tawakkali ita kuwa hanna har yau wayewar gobe ta kasa musanya gurbin haisam ta mayar da bello a cikin zuciyarta idan bacci take yi tana kwance da bello a mafarkin haisam kawai take idan tunani take yi haisam kawai take hankowa a zuciyarta tana ƙoƙarin ta mayar da soyayyar da take yi wa haisam kan bello saboda ita ma ta saka masa da soyayyar da yake yi mata sabida irin kyautata mata da yake amma babu abin kwata-kwata ya faskara haka dai take dagewa tana nuna Bello tana son sa wanda a zuciyarta ba haka ba ne. wasu lokuta da yawa idan suka tashi da safe Bello yakan ce mata yaya Haisam don jiya kina kiransa har a cikin mafarki hakika hannu duk sanda ta kwanta mafarkin Haisam take yi ashe har ambatonsa ma take yi a fili saboda tsananin son da Bello yake yi mata. Ya yarda ya amince kuma zai zauna da ita a haka, bai taɓa nuna mata ɓacin ransa ba, ita kuma na sai ta ta jin tausayinsa, ya kama ta da nauyi da kunyarsa ta lullube ta, amma yaya za ta yi tun da gangar jikinta kawai ya aura, zuciyarta na wajen Aisam. Matsalar gara dai ta wuce tsakaninta da surukarta, sai kuma matsalar da inna Haula ta ɗauko ta ɗora wa Hanna ita ce, har yanzu Hanna ko ɓatan wata ba ta taɓa yi ba balle ta samu ciki. Faɗa da gori a wajen inna Haula kuwa babu dare babu rana, Bello ya yi ƙoƙari ya wayar mata da kai akan cewa ba laifin Hanna ba ne ciki Allah ke badawa, amma abu ya ci tura, inna Haula ta ƙi ta saurara. ta saurara wa Hanna, cewa take ga sa'anninta nan na aure don dukkan ciki gare su, wata bakwai bakwai, tun da yanzu wata Hanna bakwai da aure. Yau Hanna tun karfe biyun dare take kai kawo a tsakar gidan, bacci ya gagari idanuwanta. Duk buɗe idan da Bello zai yi sai ya ga Hanna tana fita tana ta shigowa. abin kama a mafarki yake ganinta can ya ji ana kiraye-kirayen sallar ba ta yi ya sa hannu ya laluba gefensa ya ji bata nan cikin firgici ya tashi ya fito tsakar gida ya hango hannu a gaban murhu tana hura wuta ya karasa inda take inda take ya ce hanna yau lafiyar ki kalau kuwa tun dare kike ta shige da fice kin kiki kwanta yanzu da asafar nan wutar me kike hurawa hannu ta dan yi murmushi ta ce kawu ka manta yau da duku-duku oganka ya ce zai aiko da mota za ku je agadas ne nake ɗora maka ruwan wanka na ji yau gari da sanyi-sanyi ya murmushi ya ce ai jinsa na yi kawai me abin turo mota da safa haka za mu bar ƙasar hanna ta ce agadas ai da nisa shi yasa watakila ma kwana za ku yi ko ya ce gaskiya a gadas da nisa kuma cikin gari za mu shiga ba lokal gamin za mu je ina ganin wajen kilomita 440 ne kuma ba na jin za mu kwana ziyarar aiki ce kawai za ta kai mu can kuma mu 'yan rakiya ne anna ta ce Allah ya kai ku lafiya ya da ku lafiya ina jin kiran a salatu kafin ruwan ya yi zafi kafin na ruwan ya yi zafi ga buta ka fara yin agwala ta miƙa masa buta ta durƙusa har ƙasa Bello ya tsaya yana kallonta kawai saboda wata tsantsar soyayya ce take ƙara sarke masa a cikin zuciya musamman wannan kulawa da ladabi da Hanna take yi masa ya karɓi butar ya shiga ban ɗaki kafin ya idar da sallah Hanna ta haɗa masa ruwan wanka ya tashi ya shiga wanka kafin ya fito ta ɗebo wanka kun kayansa da take wankewa ta goge masa ta ɗora a kan gado ta goge masa takalmin da zai saka yadda ta saba yi mai kullum bayan ya kammala yana goge-gogensa da 'yan shafe-shafensa ya ɗauko kayan da hannu ta fitar masa ya saka ta zo tana ɓalle masa maɓallin wuyar rigarsa ya yi murmushi ya ce hanna na gode da irin wannan hidima da kulawa da kike nuna min wannan yake sa na ƙara son ki ɗari bisa ɗari idan akwai soyayya da tafi ɗari bisa ɗari ina miki hanna sai dai ni anya kuwa na sami ƙwaya ɗaya kacal da da nake so a samin a cikin wanda ake yi wa isam cikin kunya ta ce haba ɗaya kacal ai kafi ƙarfin guda ɗaya ya ce a azancen gaskiya muke na aka ƙara muntu? Ta ta dariya ta ce kawu kawo ce goma ma za ka kai sha biyar su duka suka tantsire da dariya ya ce to tun da a wata bakwai na samu goma sha biyar kin ga nan da shekara bakwai zan tadda aisam kenan suka sake tuntsirewa da dariya muryar inna hula ce ta katse musu dariyar da suke yi tana bakin kofar ɗakin su tana cewa tun ɗazu magana nake muku ba ku ji na ko kun shige ɗaki kuna ta tuntsira dariya da duku-dukun safiyar nan to motar ofishinku ce ta zo suna ta kwankwasa gida dama hanna abin da kika sani kenan kika shiga ɗaki ke da miji kina dariya aikin kenan ciki falkashi kawai babu gurbin kwanci babu gurbin kwanciyar sai dai gurbin tarin kashi kawai a cikin anna ta yi kasake jikinta ya yi sanyi fara'a da take yi ta koma cikin cikinta ranta ya ɓaci domin da ana siyar da ciki da sai ta je ta siyo kuma da a wani waje ake nemo shi da ta je ta nemo duk wahala ko da kuwa za ta mutu ne ko ta huta da zagi da gorin da ake yi mata bello ya ajiyar zuciya ya ce in na gani nan zuwa shiryawa nake ta wuce ta tafi tana tsaki tana cewa ka je ka dawo tai daga tafiyar ka zo mu zauna mu yi magana saboda ba zai yi in zuba maka ido haka kawai aure wata bakwai kenan babu ciki babu alamarsa ba Kai na da ƙafafuwa nan. kawai sai dai mi ta tura yarinya abinci sai dai ta ci ta yi kashi kawai ai ba don ta zo ai ba don ta zo ta shiga mana shadda muka auro ta ba mu ma muna so mu ga jarirai a cikin gidan tunda ta shanye ka ta asirce ka ba ka ganin laifinta to ni ba ta asirce ni ba dole ka ƙaro aure idan ma ba za ka sake ta ba kai dole ma ka sake ta ka auro min mai haihuwa don ɗaki ɗaya gare ma a gidan nan har inna haula ta yi nisa ta juyo ta dawo ta tsaya a bakin ƙofar ɗakinsu hanna ta ce ya ce mata hannu ki yi haƙuri ki fito daga ɗakin nan yau duk ke za ki yi aikin ina wula ta zo ta ce hannu ki yi ki fito daga ɗakin nan yau duk ke za ki yi aikin gidan nan shara wanke wanke surfe da girki ki fara ɗebo ruwa tukunna idan kin cika randunan gidan kakaf sai ki fara aikin gida da yamma kuma ki je gona ki tsinko wake da gyaɗa don sun nuna yau Yau wacce kuke aikin tare Indo aikenta zan yi magare wajen tun tunda ba ciki gare ki ba ko goyon ai wannan aikin ba zai gagare ki ba. Sai dai idan kin ci kashi sai ki yi a gonar kawai tunda cikin ki sai kashi kawai babu haihuwa. Kin ga kuwa kashin naki ya zama min taki a gonar kin ga kin taimaka min kenan. Bello Madi ya fusata bai san san da ya ce, Haba inna, ki daina yi wa na gorin haihuwa ba laifinta ba ne. rashin haihuwa Allah ne yake bayarwa ya ce ina dama har yanzu hanna ba ta daina ɗebo ruwa a rafi ba ina almajirin da na ɗauko aiki na ce zan dinga biyansa ita ta ji da aikin gida mana su kuma almajiran su je gonar Anna ta sa hannu ta toshe masa baki ta ce, Ishiru kar ka sa ta jawo shi na, mahaifiyarka ce babu komai duk aikin da ta sa zan yi. Ina wula ta rike baki ta ce, in yi ɗan nan ka fara faɗa min faɗa kenan kan matarka ko? Lallai abin babba ne, je ka ka dawo ka same ni, don wallahi ina ganin zamanka ya ƙare da wannan yarinyar. mai kama da tumatir ina ganin raba ka take so ta yi da kowa a duniya har da ni da na haife ka ba a ka kake ba na sani ba ka ba ne ta tafi tana ta surutanta dai barkatai hawaye ne yake zuba shar daga idanun hannu bello ya sa hannu ya goge mata zuciyarsa cike da tsananin tausayinta amma ya fi jin tausayin kansa da kansa saboda zai fi hannun shiga wani hali idan mahaifiyarsa ta sa ya sake ta don shi ne ya fi son ta fiye da yadda yake son kan shi ma idan ya rabu da wannan ya rabu da farin cikin rayuwar shi kalma ɗaya ce ya sani ya faɗa wa wannan duk irin ɓacin ran da take yi za ta yi dariya idan ya ambaci sunan haisan. ya Dan murmushi ya kalle ta ya ce hana dama a ce yanzu kina da ciki ki haifa min ɗa namiji in saka masa suna Haisam. Anna ta ɗago ta dube shi idanuwanta a cike da hawaye sun yi jawur don kuka amma sai da murmushi ya subuce mata. A take take jin zuciyarta ta fara ɗan wucewa daga tsananin tafasar da take yi. Saboda ƙunar maganganun da inna haula ta faɗa mata. Anna ta ji wani ɗan sanyi a ranta wani abu ya da a zuciyarta. Da Bello ya ce, da a ce tana da ciki ta haifi ɗa namiji ya saka mai suna aisam ta ji da a ce hakan ta faru mana amma da ta tuna yanzu ma haka amma da ta tuna yanzu ma haka al'ada take don haka zancen ciki ma babu shi sai ta sake rushewa da kuka bello ya jawo ta yana shafa lallausan gashin ta ya ce hanna lallai lallai yau yau ranki ya ɓaci sosai har in kira miki sam amma ki ci gaba da kuka ki yi hakuri ki yafewa inna ta mu ci gaba da yi mata addu'a Allah ya sa ta gane gaskiya Allah ya cusa mata soyayyar ki a ranta Hanna ta yi ajiyar zuciya ta ce amin amma ka taya ni da addu'a Allah ya bani ciki kafin ƙarshen watan nan ina ganin haka zai saka soyayya ta a cikin zuciyar inna Bello ya ce amin ya Allah zan da kofa da da da ke maki Allah ya amsa mana ya goge mata wayan idanuwanta ya sumbaci kumatinta ya ce ta tsuguna ta jawo mai takalminsa ta fara saka mishi a kafa tana sake goge masa da tsumma ta fishe masa jikinsa da turare ta ce kawo bello allah ya kiyaye hanya ku je lafiya ku da lafiya ya ce amin hanna allah ya sa na zo na same ki lafiya cikin farin ciki yana tafiya yana waiwayen hanna ita ma ta fito har bakin kofar ɗaki ta tsaya tana ɗaga masa hannu har ya shiga ɗakin mahaifiyarsa sannan ta koma ɗaki a zaune a gefen gado bello ya iske mahaifiyarsa tana tunani tana kyaɗa kai ya durkusa ya gaishe ta ta amsa a fusace ta fara masa faɗa ta ce to ɗannan abin da nake so da kai shine kar ka yadda ka yi min musu akan duk hukuncin da na yanke a kanka ina neman maka aure a gidan dagacin garin nan yar sarauta ka ya dace ka aura tunda ka makalewa hannan ba za ka iya sakin ta ba to ta zauna a nan gidan tare da ni ita kuma waccan ɗin idan an yi auren sai a kai ta gidanka bello ya ɗaga kai ya kalle ta zuciyarsa cike da bakin ciki gidan da ya sha magiya ta yadda a kai hanna ta ki ga ta da bakinta tana cewa ya yi aure ya kai matarsa can amma ban da hanna to ashe hanna ɗin ta tsana ma kawai ya nisa ya ce ina me zai mai zai hana mu tare mu duka da amarya da hannun haɗa su a can ɗin ta girgiza kai ta ce na ce maka kar ka yi min musu ko haka na ga dama tashi ka je ka dawo ɗin mu ƙarasa magana amma idan ka matsa a kan sai ka mayar da hannun gidanka za ka sa in ce ka sake ta don wallahi hanna ba za ta tare a wancan gidan ba sai dai in ba ni na haife ka ba ko bayan raina aka kai ta can to allah ya isa bello ya rike kai don ta kai ci can ya ce na ji inna na gode don allah ki yafe min duk abin da na yi miki idan na bata miki rai a rayuwa ta gaba ɗaya kai dariya ta ce babu abin da ka taɓa yi min ko musulma da ka ma da matarka kake yi min bayan kanka ba ne ta shanye ka ne shi yasa Allah ya yafe maka ya yi maka albarka Bello ya miƙe ya fita hawaye ne shar ya fita daga idanuwansa yana fitowa ta tana jika gero ta yi shakab da hawaye Da gani ta gama jin duk maganganun da suke yi kallo ɗaya ya yi mata ya ji hawaye ya sake kece masa ya zo ya wuce ta gawanta ya ce Hanna ki hakuri ki sake yin haƙuri Allah yana tare da mai hakuri ta bi shi da kallo tana hawaye yana waiwayenta yana hawaye har ya fice ta yi shiru tana sauraron ƙarar motarsa har suka yi nisa ta daina jin ƙarar motar ta rushe da kuka tana cewa a ranta a bakin ciki ashe zan tawwama yanzu aure in na za ta sa kawo bello zai yi ya tare da amaryarsa a gidansa ni a barna a nan me yasa in na ta tsane ne Me na yi mata ta tsane ni haka? Me ya sa ma kowa ya tsane ni a cikin duniyar nan? Ubangiji kana sane da ni, Allah ka san halin da nake ciki, Allah ka fitar da ni, Allah kai ne abin godiya. Bayan fitar Bello Madu da kamar awa guda a lokacin Hanna tana surfa gero, Inna tana tsakar gidanta tana cin ɗumaman tuwo. Indo kuwa daga wanka ta fito za ta shirya ta tafi magariya inda Inna Haula za ta aike ta. suka ji mota ta tsaya a kofar gidansu wani ma'aikaci ne sanye da kayan 'yan sanda ya sallama ya shigo ba tare da ya gaishe su ba ya ce nan ne gidan kwaston bello madu ina aula ta tsaya da cin tuwanta ta ce nan ne amma baya nan waye yake neman shi ya ce ina zuwa ya fice gaban hannu ya hau faduwa daman tun jiya ta kasa bacci sai faduwar gaba kawai take jingina taɓaryar da take surfe ta ta tsaya kawai ta ji ana cewa ku kama da ƙarfi ku kama da ƙarfi za ku riƙe ina aula ta zabura ta miƙe da gudu ta leko hannu ma ta biyo ta da sauri idanuwansa suka gane musu wani gagarumin tashin hankali gawar bello ce aka shigo da ita allah ya yi masa rasuwa a sanadiyar hatsarin mota da suka yi yanzu yanzun nan suka yi a hanyar su ta tafiya a gadas wata babbar mota ce ta zo ta kwara musu suka kutsa ta tsakiyar motar cikin ikon Allah Bello ne kawai ya rasu a cikin motar sauran sun samu munana raunuka ne kawai suna asibiti Hanna ta faɗi ta suma a wajen yayin da Innaola take neman tuba kayan jikinta tsaba kiki cewa sai da aka rirrike ta kafin ka ce kwabo gida ya cika ya yi makil da yan uwa da makwabta maza da mata ana yi masa wanka ana suturta shi bayan an gama ne aka kai shi aka binne kamar yadda shari'a musulunci ta da bello ya tafi ya bar rikici a gidansa kuma shi tasa ta kare a duniya domin rikicin duniya da mai rai ake yinsa duk wani rai kuma sai ya ɗanɗana mutuwa Allah ya sa mu cika da imani amin summa amin Hanna ta yi wa Bello addu'ar har yawon bakinta ya ƙame. Idan ta gaji da addu'a ta rushe da kuka ta yi ta domin ta huta haka da har aka yi sadakar bakwai an zaman makoki suka watse aka bar 'yan gida yayin da bacci yake gagarar idanuwansu kamar yadda inna haula take kuka cikin dare haka hanna ma sai ta ba kusa da ita ta ji ita kadai ce babu bello sai ta tashi ta yi ta kuka har ta gode wa allah kai ciwo Hanna ta rasa kowa a duniya kuma ko da yaushe tana zaune a gidan cikin matsala ta ɓangaren matsala ta ɓangaren ci ko sha aikin gida ba har fita har ta fita daga takabar ta duk ba ta bar waɗannan ba sai bayan ta fita daga takaba ne an fara zancen rabon gado sannan inna haula ta daka tsalle ta dire ta ce babu abin da za a ba wa hannun na gadonta tunda na ba haihuwa ta yi ba da bello sai dai ta haɗa 'yan komatsanta kawai ta far musu gida kawu ahmad ya jawo shi sosai ya kuma lashi takobin ko sama da ƙasa za ta haɗe sai ya ƙwatar wa 'yarsa na haƙƙinta saboda tana da kaso ita ma a ciki kamar yadda shari'a ta ta shaida ina ina kotun koli idan bata bari an raba gadon nan da na ba sai ya kai ta ya ce kuma babu inda na za ta je a gidanta za ta zauna saboda Bello yana da gado a gidan ubanshi. Inna kuma ta ce, ita kuwa ba za ta bayar da dukiyar Bello ba, sai dai su zuba. Maƙudan kuɗi kuwa aka kawo daga wajen aikinsu Bello, ga shi da filaye. Da wannan tafkeken gidan nan da ya sha siminti da bulo, Inna kuwa ta ce, duk nata ne banda hannan ko sisi ba za ta bata ba tunda ko kwai ba ta taɓa sakawa a gidan ba tashin hankali ya tabbata a zuciyar Hanna ta rasa yadda za ta yi da rayuwarta da kawunta ma zai haƙura ya bari in na aula ta rike dukiyar Bellan duka ba sai an raba da ita ba duniyar nan nawa take ma wanda ya tara ma ya tafi ya bar ta kowa ma mutuwa zai yi duk wani duk wani hange na jin daɗi dole ka tafi ka bar ta rayuwar duniya ita fa duk wani hange da jin daɗin rayuwar duniya ma ya goge a zuciyar hannan babu abin da take bege sai mutuwa ta zo ta ɗauke ta ta tafi ta huta ita ma daga gidan kawo ahmad ake aiko mata da abincin dare da rana tafiya idan ta tafi su ma wata rana ba sa aiko mata don yau da gobe sai allah hanna ta fara fitar da zannuwa ɗaurawarta da kwanukanta tana siyarwa sannan ta ci abinci wata rana da yamma da indo sun je rafi sun ɗebo ruwa suna tafa suna hira sai suka ji hassan me kuwa yana sanarwa yana cewa ya kuwa jama'a ga wata sanarwa mai gari da dagacin garin nan ya ce a sana muku mata waɗanda mazansu suka rasu suka bar su da su zo fadarsa yanzu nan ma'aikata daga najeriya sun zo yin ba su tallafin taimako gwamnatin jihar kano a najeriya ta aiko da taimakon kuɗi za a raba musu jari domin su riƙe kansu da marayun 'ya'yansu amma kada wata ta kuskura ta je idan ba mijinta ba ne ya mutu sai wacce mijinta ya mutu indo ta zungura hanna ta ce mu je wajen taron nan ko allah zai sa mu dace hanna ta rike baki ta ce babu ruwa na yanzu idan muka je ai mun shiga uku a wajen inna cewa za ta yi mun je mun tona musu asiri a ciki gwanda dai mu je mu tambaye ta ko za ta yadda a hanya suka dinga haɗuwa da mata waɗanda mazansu suka rasu suna ta tafiya gidan dagaci don karɓar wannan tallafin mai tsoka kowace ta gasa na sai ta ce au ba za ku taho ba ku ba za ku kalbi wannan tallafin ba kenan ko daga najeriya ne bakin fa suka zo indo ta ce gaskiya hannan in ba za ki je ba ni zan je saboda idan muka kuskura muka je gida ina wala ba za ta bar mu ba amma idan mun riga mun je mun karɓo to ba yadda za ta yi da mu faɗa ne dai kawai da zagi kuma ya zama mana jiki Hanna ta ce to mu shiga gidan. Suka ajiye ruwan, suka ajiye ruwan sannan suka suka fada suka tafi. Daman gudun fadan inna ne yasa za su je, za su ke zuwa to yanzu kuma sun tafi, ko babu abin da ko babu komai zagi ne kawai za ta je ta yi musu to dama kuma sun saba da shi suka shiga gidan adama suka ajiye ruwan ruwan da yake kansu suka nufi fada wajen taron mata ne makila kan layi su ma suka je ƙarshe suka tsaya wata kyakkyawar mata ce a zaune a kan kujera da tebur a gabanta an ɗora wasu files a kan teburan kallo ɗaya za ka yi wa matar nan ka tana cikin daula fatar jikinta sumul-sumul duk da matar ba fara ba ce amma ba baka ba ce kalar ta mai kyau ce kayan jikinta kuwa ba a gaya maka bale shi ne mai tsada da sarƙoƙi da komai nata dai da sarƙa da zobe da komai na gwal ne matar mai fara'a ga ta ba ta kyamar talaka sai gargaisawa take da su suna yin hannu da hannu ta ce kowace ta zo gabanta ta rubuta sunanta don a san yawan sunan yawansu da kuma nawa ya cancanta a basu kowace ta hau zara ido saboda ba su iya rubutu ba matar ta ce yanzu duk cikin ku babu wacce ta iya rubutu ta zo ta taimaka min mu rubuta sunayenku hanna ta shiru kamar ta ce ta iya amma gudun surutun yan garin nan kar a ce ta cika nuna iyawa sai ta shiru indo ta zungure ta ta ce bakin iya rubutu ba ki je ki rubuta mana ta ce a yanzu. babu na a samu wani ya zo yayi dan kar a ce na zo garin kurkuma na zaƙe matar ta sake cewa to tunda babu wacce ta iya rubutu ina ganin ba zai yi mu aiwatar da aikin nan da za mu aiwatar ba a yau sai dai mun nemo wacce ta iya rubutu sannan saboda da mata zalla muke so mu yi mu kafa ƙungiyarmu domin babu namiji a ciki don haka dole mu nemo mace wacce ta iya rubutu indo ta ga kirikiri za su rasa ba ta san sanda ta ce a aran ki ya daɗe ga hanna ta iya rubutu sauran suka hau cewa hanna ta taimaka mana ta je ashe daman kin iya rubutu kika zauna kar mu rasa matar ta cewa ce ce hanna ta fito ta zo nan ta ta je gaban teburin matar ta tsaya ta ce ga ni ranki ya daɗe matar ta kalla hanna sama da ƙasa wata burgujejiyar doguwar riga ce wacce aka ɗinke ta da wani wagon bari mai kauri ita ma ɗin kanwar kakarta ce ta bata gashi ta tafke gashinta a tsakiyar kai ta yi gammo da shi da za su ɗebo ruwa sai wani ya lelan gyalabaki da ta yana a kanta da takalminta ɗan madina a ƙafarta. matar ta yi murmushi ta ce yaya sunanki hanna ta ce ni sunana hanna abubakar imam matar ta ce hanna abubakar kin iya rubutu hanna ta ce na iya ranki ya daɗe matar ta ce ko da yake ko a nan french kuke yi ba turanci ba irin namu na 'yan najeriya hanna ta ce ni na fi iya turanci turancin najeriya french ɗin kaɗan-kaɗan na iya mijina yana koya min matar ta ce ta jawo kujera ta ce to ki zo nan ki zauna kusa da ni ki dinga rubuta sunayenku ki fara rubuta sunanki sannan ki rubuta sunayen sauran anna ta zauna tana rubutun sunaye matan nan ɗaya bayan ɗaya suna tahowa a layi ta gama rubuta sunayensu sai ba ta gama rubuta sunayensu ba sai magariba ta yi sai aka tsayar da shawarar sai gobe da safe su ƙara taruwa don a raba musu tallafin suka nufi gidajensu matar kuma matar kuma gidan da aka kai ta a can za ta kwana namijin kuma da suka zo shi ma aka kai shi wani gida aka, aka sauke shi tun da dare ya yi kafin gobe ta yi su koma fada hannu da indo kuwa sai suka hau faduwar gaba suna shirya kalmar da za su furta wajen kare kansu daga faɗan inna haule ai kuwa daga shigarsu gida ta fara yi musu faɗa dan labari ya kai mata cewa, an ga sa'anna a fada sun je karɓar jari tana cewa dole anna ki bar min gidana saboda so kike ki koya wa indokin ji da fitina wanda bata iya ba da ki tafi can gidanku a can ake yunwa ake neman jari mu a nan allah ya rufa mana asiri ke ma indo tunda wanda yake ɗaukan nauyin kike da 'ya'yanki ya rasu bello ne dama ya ce shi zai dinga ciyar da ku gashi ya mutu dole ke ma a san yadda za a yi idan ɓangaren gidanku za ku siyar mun to idan ma wani za ku wa dai duk sai ki karɓi kuɗinki ki ki kaɗa 'ya'yanki ki koma ki koma cantawa local garin garinku ba za ku zo ban haife ku ba ku dinga nema ku sa min hawan jini tunda kun hallaka ku, ni dai dole ku kyale ni washe gari da sassafe sa'annan suka tashi suka yi ayyukan gida bayan sun gama ne suka leƙa ko ina ba su ga inna haula ba ta shiga makwabta sai suka ɗebi botikensu suka ce wai za su je su ɗebo ruwa inna ta zo ya ce mata sun tafi ɗebo ruwa A tamfa mai kyau hannu ta ɗaura ba su suka tsaya a ko'ina ba sai fada wajen taro sun ɗan makara don yanzu tara da rabi ta yi sai suka nufi wajen taron suka ajiye botukansu a lungu suka je wajen taron matar ta kalla hannu ta yi murmushi ta ce Anna ke muke jira fa ki fara kiran sunaye rarraba muku kuɗin. Anna ta gaishe ta faran-faran da fara'a sannan ta karɓi takardar ta fara. Ta fara kiran sunanta ta ce Anna Abubakar Imam ce ta farko. Matar ta ce to ki ki fara kiran sunayen ɗaya bayan ɗaya su zo su bi layi sai kawai a dinga mimmiƙa musu kuɗin a layi hanna ta fara kiran sunaye kowacce tana zuwa tana shiga layi kamar yadda sunayen suke a jikin takardar bayan Hanna ta kammala kiran sunayen sai matar ta miƙe ta ce to madalla ta yi wa jama'a sallama suka amsa mata ta ce ni na hajiya hindatu daga kano daga kano state nake na zo nan garin ne ƙarƙashin ƙaramar hukumar Magarya a jamhuriyar Nijar don kawo wa 'yan uwana mata tallafi da taimako yadda matan da suke da maza suke samun taimako daga wajen mazajensu to kuma ba ku da wanda zai zai ba ku taimako shine za mu ba ku kuɗi ku samar da sana'ar da za ku dinga taimaka kanku da marayun 'ya'yanku suka wajen ya ɗau tafi gaba ɗaya suna cewa Allah ya saka da alheri mun gode hajiya Hindatu ta ci gaba da cewa daga gwamnatin jihar Kano matar mai girma gwamnan jihar Kano ta buɗe wata ƙungiya wacce za a dinga taimakawa matan da mazansu suka rasu suka bar su Shi ne ta ga ya dace mu shigo makwabciyar ƙasa mu Nijar su ma mu haɗa kai da gwiwa mu taimaka musu saboda abin da ya yi Najeriya shine ya yi Nijar. duk uwa ɗaya uba ɗaya muke tafi suka yi suma suna murna suna cewa allah ya kiyaye najeriya da gwamnatin jihar kano hajiya indatu indatu umar ta ci gaba da cewa yanzu a nan garin za mu ƙirƙiro wani suna mu saka wa wannan ƙungiyar tamu don mu ci gaba da turo muku tallafi ta ko'ina daga ƙasarmu nan hajiya yandata ta ci gaba da cewa ba ni zan zaɓa wa ƙungiyar suna ba ku ya kamata ku zaɓo mata nan dai waccan ta ce a sa wa ƙungiyar kaza waccan ta ce a sa a ƙarshe dai suka tsayar da shawara a kan a sa wa ƙungiyar suna hindatu umar ta yi dariya ta ce a'a ba suna na za a sa ba saboda watakila ba za ku sake gani na ba sai dai ku ga an turo muku wata Saboda mu ma a can 'yan ƙungiyar muna da yawa, idan aka turo ni yau gobe wata za a turo muku, amma yanzu tunda ga wacce ta iya rubutu da karatu wannan, ita za ta dinga wakiltar ku, idan ta kama mahaccen Najeriya din za ta dinga zuwa tana karɓo muku tallafi. Ina ganin idan kun amince, a sawa wa ƙungiyar sunan Gaba ɗaya suka haushewa suna cewa sun amince da sunan. daga ƙarshe matar ta jawo jaka ta fara mika musu damin kuɗi kowace kuɗin da ta samu idan aka kiyasta da kuɗin najeriya zai yi kimanin kamar dubu goma sha biyar biyar bayan kowace ta karɓa ce ta an ƙare sannan akwai atamfofi da wasu kuɗaɗen da za a sake basu shi ma daga gwamnatin najeriya ne sai dai ba su zo da kuɗin yanzu ba amma idan zai yiwu su naɗa wata daga cikinsu wacce za ta je ta wakilce su don ta ga wajen ta ci gaba da zuwa sai suka haɗa baki suna cewa mun wakilta hanna a matsayin wakiliyarmu hajiya inda ta juya ta kalla hanna ta ce kin amince hanna za ki bi najeriya ki dinga karɓo musu taimakon hanna ta yi murmushi ta ce hajiya mai zai hana sai in dai in dai kin amince a kan hakan ai shi kenan A suka yi sallama da cewar Hanna za ta ba datti Kano don karɓo musu wasu tallafin masu yawa. Kafin Hanna ta bi matar sai da ta je da sauri gidan kawa Ahmad ta shaida masa duk shawarar da suka yanke akan ya amince kuma yi mata fatan alkhairi ya sa su ɗauke ta aiki ma a can. ya ce idan da sarari ma ta je makarantarsu ta karɓo sakamakon jarabawarta ta nemi aiki ko allah ya sa ta dace haka kuwa aka yi ta raba kuɗinta da aka bata ta bashi rabi ta sake rabawa gida biyu ta ba matarsa hajir ko gidan inna ba ta je ba ta ɗauko kayanta kawai ta faɗa motar sa hajiya hindatu umar sai tafiya daman hajiya hindatu ta gama shiryawa sallama da dagaci da sauran hakiman gari ta ba su kuɗi nan ma masu yawa su ma ta sanar musu za ta tafi da hannu don ta sake karɓo musu wasu kuɗaɗen da taimako sun yi murna sosai sun shi albarka sun yi mata fatan allah ya kiyaye hanya mutumin da suka zo da shi mai suna shehu shine ya tuka motar hajiya indatu a baya ta zauna hannan ce ta zauna a gidan gaba motar ƙirar homa jeep ce ɗinɗimimiyar mota mai ɗauke da ɗirmimiyar rikoda an saka sauti mai tashi a hankali na'urar sanyi ce take dukan jikin hanna cikin motar ma abin kallo ne lallausan kujerun motarsu su ne suka sa hanna ta nutsu gaba ɗaya ko magana ma ba ta iya yi ta ce a ranta allah ya ba ku duniya wannan mota ce kawai ba gida ba allah mai azurta wanda ya so sun hau titi dodar suna zuba gudu a titi sun hau hanya karfe uku ma a cikin garin kano ta yi musu tafiya suke yi kamar baye suke ba saboda babu wata ƙura ko gajiya irin ta matafiya a tare da su hanna sai kallon kano take yi kawai ta saki baki kuma ya ci gaba da dawo mata kamar da babu abin da ya faɗo mata a rai sai ranar da ta zo wajen haisam ta kano na farko kenan kuma bata taɓa sakaran za ta sake dawowa ba ashe za ta dawo yanzu allah ya ka dalili ta dinga kallon hanyoyi ko za ta gane gidan su Aisha amma ina ba ta ma gane hanyar ba ma balle ta gane gidan Haisam kawai take kira a cikin zuciyarta da kwalla ta cika mata idanuwanta ta ma duba hajiya inda ta take kallonta ta ce Hanna dai na ga kamar kwalla ta cika miki ido, iskar esin ce ta yi miki yawa a ita ne a rage, Hanna ta ce a babu komai. Suka ci gaba da tafiya ta hajiya Hindatu ta ce Hanna, Hanna ta ce mu fa. Kano kenan kin taɓa zuwa Kano ne tunda na ga kamar a Najeriya kika yi karatu. Hanna ta ce, Eh a FGGC ka zaura na yi karatu na taɓa zuwa Kano shekara ɗaya. na taɓa zuwa kano sau ɗaya shekara biyu da suka wuce amma ba zan iya tuna ina ne unguwar da na zo ba suleiman crescent sunan unguwar hajiya Indata ta ce O oh, suleiman crescent sunan unguwar ai ba mu da nisa sosai yanzu nan muna ahmadu bello za mu bi ta waje jan dai saboda ni a sokoto road nake can farm center zan nuna miki kwanar hanna ta ce to suka ci gaba da tafiya daidai gate ɗin wani ta fara gida motar sana ta tsaya yayin da mai gadin ya taso da sauri ya zo ya buɗe musu yayin da ta kalla hanna ta ce hanna nan gidana ne ina so mu yi sallah mu ci abincin mu huta wajen gobe sai in kai ki wajen kungiyar musu su baki tallafin a kai ki can garin naku ko hanna ta ce babu komai na gode hanna ta ga duniya wannan gida shi ne ake kira da aljannar duniya saboda kana shiga farfajiyar gidan wasu fulawoyi ne a zagaye da wani ɗan tudu yana ta bulbulo da ruwa ga tsuntsaye nan masu kyau a farfajiyar gidan sai yawo suke yi suna ta waƙoƙi ga kuma swimming pool an kewaye shi da kujerun hutawa can gefe kuma wajen wasanni ne da motsa jiki gidan da ya gaba ɗaya ya gama haɗuwa daga can baya kuma boys quarters ne ita ma kamar, wani katafaren gidan arziki ma a nan bai magana kai ka ce a turai kake ba a najeriya ba hindatu ta yunkura za ta fita daga cikin motar ta juya ta kalla hannan wacce ke zaune ta yi tana ta ce hannan fito ta ja kofar za ta buɗe ta kasa sai da hajiya hindatu ta fito daga kujerar baya ta buɗe mata ta waje sannan hanna ta fito gidan ya ba wa hanna sha'awa kwarai da gaske ta ce hajiya gidanki ya yi min kyau wallahi ta kalla hanna ta yi murmushi ta ce na gode hanna wani dogon saurayi ne kyakkyawa a gefe a zaune a kan wata kujerar roba yana zaune kawai ya rike kai hajiya hindatu ta je ta same shi tana zolayar shi ta ce mijin ya aka yi ne me aka yi maka ne yau kana gani na ko ka zo ko ka zo ka ɗago ka yi min magana ma ko budurwar ce ta ɓata maka rai daga nan hanna ta tantance ƙanin mijinta ne wasan ƙanin miji take yi mishi ya ɗago a sanye da fara'a ya kalle ta ya ce antina mu je daga ciki mu yi magana yayin da ta kyalkyale da dariya ta ce kai da allah rago na san faɗa kuka yi kai da ummi duk yadda aka yi ya ce wannan mai sauƙi ne mu je dai ciki sai ki ci ya juya ya kalla hannu ya ce an tuwa ce ce wannan ta ce yar nijar ce ya ce nijar daman nijar kika je yau kwana bakwai kika je yau kwana bakwai nan ta ce eh mu je ciki dai har zo mu shiga ciki suka isa wani tafkeken falo wanda zan iya kiran shi da aljannar duniya A ana hajiya hindata ta ajiye jakarta a kan kujera ta kishin gida saboda tsabagen gajiya ta ce da hanna zo ki zauna ba kuwa ke makin gaji hanna ta yi murmushi duk da sassan jikinta ya ɗau sanyin na'ura a fakaice kallon alatin da suke jibge a cikin falon take tana tambayar zuciyarta abin da bata sani ba kuma da wanda bata taba gani ba to uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu dauke da ci gaban wannan labarin mai suna hanna wanda wata baiwar Allah ta dauki nauyin kawo muku muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna duniyar Hausa Nobels. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Apex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.